الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ashirin da ɗaya ga watan Ramadan hijiran ma'aikin sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu kuma yau talatin ga watan bakwai miladiya dubu biyu da goma sha Allah mai girma da ɗaukaka ya haɗa mu a wannan masallaci na a na al-Imam Ibn domin ci gaba da littafinsa mai girma mai albarka kafin mu fara karatu akwai wasu tambayoyi guda biyu da aka rubuta suna da alaka ta kai tsaye da karatun da muka gabatar tambaya ta farko da ita yake cewa ba da game da kashe mace mai ciki daga hukuncin da haɓaka yana nuna kashe mace ya fi sauƙin diya sama da kashe abin da ke cikin ke cikin wanda ya faɗo yi duka a can ɗaya rayuka biyu aka kashe matar da ɗanta duk da haka niyyar uwar kawai kace za a biya na biyu ɗan kawai aka kashe amma kace za a biya niyyar diya cikakkiyar diya ko akwai tsarin bayani matsala uku ce idan ya kasance ɗan da aka kashe sai ya mutu a ciki sai ya faɗo ba rai an ce za a ba da bawa murra ko haka aka ce in kuma ɗan ya mutu amma uwan mata mutu ɗan ya mutu a ciki uwan ma ta mutu a ciki shi ma malamai suka ce biyan uwar ita ce biyan ɗan sannan fuska ta uku ita ce idan ɗan aka bugo shi ya faɗo da rai sai da ya faɗo sannan ya mutu shi kuma aka ce za a ba da cikakkiyar biya haka bayanin yake aiko to wanda aka ce idan an kashe uwa kuma an kashe ɗanta da ke cikinta aka ce za a ba da jiyar uwa ai shi ɗan ba a da tabbasin dama zai rayu ba a da tabbasin zai rayu rayuwar uwarsa ita ce rayuwarsa shi ya sa malamai suke da tabari shin idan uwa ta mutu aka ga ɗana motsi a ciki wajibi ne a fasa cikinta a cikin wutar? malamai sun yi sabani kan wannan matsala akwai malaman da suke ganin ba sai an fasa cikin an shigo kan ba a bar su shi akwai akwai kuma malaman da suke ganin wajibi ne a fasa cikin domin a shigo dan domin shi yana da rai duk da mahaifiyarsa ta to da ka sai shari'a musulunci da dunkule idan aka kashe kuwa sannan dan cikin ta ma ya mutu to shi kenan diya kai za a bada ita ce diyar uwa haka malamai suka tabbatar kuma hikima ina ganin a ta ce ita ce rayuwar uwa ita ce rayuwar ɗan eh, shi ya sa ai malamai suke magana a kan wani misali malamai suke magana a kan duk da ciki duk da ciki ne asalinsa haramun ne a zubar da ciki to amma sai aka ce idan aka tabbatar da ɗan da ke cikin nan zai haifan ma da uwarsa matsala ita ta shiga matsala kila kuwan wasu rayayyu ne guda biyar ko guda shida shi kila shi ne na bakwai kuma ba da tabbacin zai rayu malamai suka ce ya halatta a zubar da shi domin a tserar da wa a tserar da uwar a ƙarƙashin ka'ida ta irtikabu a hakkin tsararrai ai uwar ita ce ake da tabbacin ta ko domin ga ta tana da rai har ta haihu ta hayayyafa ma shi ko a ciki yake ba a da tabbacin za a iya haihuwarsa ko ba za a iya haihuwarsa ba idan likita ya tabbatar da cewa sannan zai haifar ma da uwarsa matsala to ya halatta malamai suka ce a cikin shi tarin bayani ne akan wannan mun gane ai ina jin an gane ai sai tambaya ta biyu mai tambaya ina jin ta ɗaya ce yake cewa aikin fina operation yana da substitute yawancin wani lokacin saboda faɗin saboda fatan fahimta a ɓangaren kimiyya sai daga success rate na operation kamar talatin bisa ɗari ne a cikin ɗari ko ashirin a cikin ɗari ko hamsin a cikin ɗari da sauransu irin wannan sai a ce likita ba zai iya operation ba tun da success rate bai kai hamsin ba ko ko a'a yana tambaya ne akan bayanin da na yi cewa malamai na fiqh sun tabbatar da cewa ba a ma mutum aiki da fiɗa sai sharuɗa takwas sun shiga. Daga cikin sharuɗar akwai likita ya tabbatar da mafi rinjayen kansa cewa an yi aikin nan za a ci nasara. Mun gane a yi. Likita ya tabbatar da cewa idan aka yi wannan operation ɗin ko aka yi wannan aikin, to za a iya cin nasara ta hanyar tsamar da mai ciwon ya zama mafi rinjayen kansa? mafi rinjayen zato shi ne miki hamsin ya kai ko da hamsin da biyar ne ko ya kai sittin ko ya kai sittin da biyar ko ya kai saba'in ko ya kai saba'in da biyar duk wannan ana ce mishi zana wata bane na faɗa mana sirran da cewa akwai littafi da aka rubuta akan wannan matsala الشيخ محمد المختار هو محمد الأمين الشنقيطي حفظه الله babban malami ne a ƙasar Saudi Arabia a jami'ar Musulunci ta Madina ya rubuta littafi mujalladi da ya kasu ya kai shafi dari bakwai da wani abu a cikin littafin ya kawo sharuɗa irin wannan sunan littafin sa ahkamul jirahati amaliya wa al'asaru al-murattabatu al-murattabatu alayha ahkamul jirahati tibbiya wal asaru al-murattabatu alayha hukunce hukuncen aiki na asibiti aiki na ce aikin asibiti aikin fiɗa na asibiti da kuma abubuwan da suke iya biyo baya a cikin littafin nasa ya kawo sharafi na biyar na yin operation yace al-matlabul khamis an yi ala zanni at-tabib al-jarrah najah ba za a yi aiki na operation ba ga wani mara lafiya a shari'ar musulunci sai idan likita yana da mafi rinjayen zaton za a ci nasara kun ga bai da tabbas bai da tabbas saboda samun tabbas sai Allah amma sai aka ce ghalabatu manni an yi ba ana zanni tsabibin jarra'i ya zama mafi rinjayen kan likitan da zai yi wannan aikin na fiɗa ko ya kasance mafi rinjayen zakarsa cewa za a iya cin nasara shi ne da ya ce يشترط لجواز فعل الجراحة أي شرط أنت أكن شوى بايا هلستا أي أيتي لا أثبتي سي إذا أن يغلب على ظن الطبيب الجراح نجاحها سي إذن لتكا لديه أيتي هنا لما في غنجايا ستوتو أداء شرطا بمعنى أن تكون نسبة نجاح العملية يكسن شيطان فنجع شي النجاح ستوما في غنجايا na cin nasara ne wa najatul maridi min akhbariha da kuma cewa wannan mara lafiyan idan an yi aikin zai tsira akbara min nisbati adami najatiha cin nasaran ya rinjayi rashin cin nasara kun gane dole ce idan likita ya ba da tabbas cewa a mafi rinjayen da kansa idan aka yi aikin nan za a ci nasara وبناء على ذلك الشيخ محمد المختار يشي إن أكي جني أكونا كائدة أكبام فإنه إذا غلب على ظنه حلاف المريض idan likita ya tabbatar da mafi rinjayen da tantar cewa an aikin nan ba ba a lafiyar nan zai hulka fa inna hu ya tuku da hufi ilha to bai halatta wannan aikin in kuma ya ganganci ya wannan aikin ya yi ganganci ya kashe ɗan adam tun da a mafi rinjayen kansa ya tabbatar da cewa wannan aikin an yi shi ba nasara mun gane ai sai malam al-muqtam shamkiki ya ce qala imam al-izz bin abd salam ya kawo hujja da ɗaya daga cikin malamai magabata wanda ya dade da rasuwa al-imam izzuddin ibn abd salam sultan yana da littafi da ya rubuta ya sa masa suna ya sa masa suna qawaidul ahkam fi masalim al-anam littafi ne mai kyau da ɗaliban da suke bincike akan shari'a da ka'idojinta littafi ne mai kyau qawaidul ahkam fi masalim al-anam sai kawo maganar sai ya ce wa amma ma la yumkinu tahsilu maslahati amma da abin da ba zai iya yiwuwa ba a samu maslahatta illa bi ifsadi ba'dihi sai idan an bata wani rinta ka qat'il yad al-muta'akki al-muta'akilati kamar sai likita yake a yanke ma mutum hannu hannun da da shi yake cin abinci hibban lirruhi domin a bar ranta misali sai a ce hannun mutum ciwon kansa ya kama shi sai likita ya ce idan ba a yanke wannan hannun ba to fa rayuwar shi tana cikin haɗari zai iya yiwuwa wannan kansa fitaccin sa fitaccin sa har ta je kila ta tafi zuciyarsa in akwai kansa zuciya har ta tafi kwakwalwarsa in akwai kansa kwakwalwa to idan likita ya tabbatar da haka idan kanan galibu a salamata idan ya kasance mafi rinjayen da cewa in an yanke hannun nan za a tsira rai zai tsira fa inna hu ya jisu masu ya halatta a yanke hannu amma idan likita ya ce in an yanke hannun ko ba za a mutu to a bar shi da hannun da ciwon shi yake shi ne daidai in aka yanka hannun ya mutu to an yi kisan kai mun gane فبين رحمه الله Bayan ya كان wannan magana ta istidil ba suna Abdulsalam sai Muhammad al-Muqtar al-Amin al-Shanqiti sai yace malan Izzuddin ibn Abdulsalam ya bayyana mana anna jawaz fi'l al-qat' muqayyad bi usul ghalabat al-qann bi salamat al-farid abinda zai sa a yanke ma mara lafiyar nan hannu shine mafi rinjayen da kan likitan da zai yi wannan fitar ya tabbata cewa in an yanke hannun kuma mara lafiyar zai ومفهوم هذا الشرط المذكور أنه إذا لم تحصل تلك الغلبة abinda ake fahimta a cikin wannan ka'ida idan bai tabbatar ga likita cewa mafi rinjayen zaton sa za a tsira ba annahu la yajuzu lahu fi'l al-qatl bi halatta yake hannun wa fi hukm al-qat'i baqiyatu anwa' al-zira qala yace a cikin wannan ka'idar da aka bamu ko misalin da aka bamu yanke hannu dukkan wani aiki na operation na fitar asibiti ba kawai yanke hannu ba littihadil illa domin illar da ta sa aka yi wannan hukuncin sun yi daidai wa hiya ana ala ruhi wa salamatuha shine kiyaye ran ɗan adam da kuma kuɓutar ran ɗan adam duk operation ɗin da za a yi fitar da za a ma ɗan adam a asibiti to likitoci su zama suna da mafirin jayin zato cewa in an yi fiɗan nan fa mara lafiyar nan zai rayu in suka yi wannan in daga baya Allah ya kaddara mutuwar su wannan su ya ka abin da za su yi mun gane sai yace wal jirahatu tikriyatu takhtalifu nisabu najahi hadi hadi ikhtilaf darajat al quwwa sai ce su ayyukan da ake na fida a asibiti rinjayen zakancin nasarar suna bambanta daga operation zuwa operation ai wani operation din ya fi wani har sukan faɗa su ce akwai minor operation ko akwai minor operation kaga kaciya ai ba za a haɗa ta ɗaya da ba za a haɗa ta ɗaya da a yanka a yanka jikin mutum ba ko a ciro wata cuta daga cikin jikinsa ko ko misali ya karye za a yanka shi a masa operation domin haɗa kashinsa ga ai kaciya ta fi sauki ko sannan kuma yanka kafar mutum domin haɗa ƙashinsa, an ya fi sauƙi fiye da a fasa cikin mace a ce za a ci wuta fasa cikin mace a ce za a ce wuta ya fi sauƙi fiye da a ce za a yi ma mutum da shan koda ko ba mu gane ba to shi ne sai ya ce hadarorin aikin fiɗa a asibiti na bambanta kuma su ne suke kawo su ne suke kawo likita ya bayanin zaɗensa na cin nasara ko rashin cin nasara shine sai ce wa bi hasabi ikhtilafil jarrahin anfusih sannan kuma su kansu likitocin da za su yi operation din sun sassa min haifin bahara daga kwarewarsu kwararren likita consultant ba za ka haɗa shi da resident doctor ko resident doctor ba za ka haɗa shi da ɗalibin da ba a riga an ce ya zama likita ba ko duk da ya je shika kila aji shi biyar ko aji shi shida amma bai gama ba ko kuma yana osmanship ba za su zama ɗaya ba wasulul tajriba da kuma ƙwarewa da gogayya da ya dace yana da likitan da kila ya shekara talatin a fannin sa ai ba zan kada likitan da shekarun shi goma ba ko shi kan shi wannan mai shekara goma ya san da shekara talatin babban shi to wannan sai an lura da wannan sai ya ce falfira'atul muta'alliqatu bi baqiyil insani aikin operation ɗin da za a ba mutum wanda sai an shiga cikin jikinsa wa dakhili zawjihi ko kuma a shiga cikin kirjinsa ko cikinsa ashaddu khusuratan fi ghalibi suwariha su suka fi tsananin hadari a yanayin su da an faɗa maka min al-jirahati al-muta'alliqati bi zahiri fiye da fitar da za a yi wacce ta shafi saman jiki kamar kaciya ko kuma wani dai abu mai kama da kaciya to shine sai ce sumbal jirahatu zawjiyya sannan shi shi aikin operation aikin fiɗa na cikin jiki تختلف نسبة الخطورة فيها بحسب أهمية العضو الإنساني sannan su ma suna saɓani gwaggwadon mahimmancin gaɓar da za a yi ma'aikin. Sai buga misali, sai ce fa jira mafin kalbi, operation ɗin da za a ma mutum a cikin zuciya, wal a'asati da wanda ya shafi jijiyoyin da suke kai shine, wa da kuma operation ɗin kwakwalwa. ashaddu khuturatan min ghairi hadha al-ghalib sun fi haɗari fiye da wasu su ko kowa an zai gane wannan ko ba likita ba sai ce wa shari'atu islamiyya shari'a ce musulunci za la tubihu fi ila al-jira'at ba ta halatta ma wani aikin operation allati yaghlibu ala dhanni at-tabibi ala kulli marid bi sababi wanda mafi rinjayen zaton likita ya tabbatar da cewa fara lafiyar nan ba zai mutu an yi aiki na shari'a musulunci ba ke yi da ya a bashi da ciwon sa a bashi da ciwon shi a je a yi ta nazari a yi bincike har idan an gano cewa idan an masa operation din nan ba zai iya tashi amma in dai mafi rinjayen da dan likita ya tabbatar da cewa an mishi aiki zan mutuwa ce to ba za a yi aikin ba shari'a musulunci ba sai ya haka ba bi anna zalika mukhalifun li usuli shari'a domin haka ya saba ba asalin shari'a musulunci allati ra'at ibn nafsi wanda shari'a musulunci tana kula da kiyaye ran ɗan adam wa atabaratu min ad-daruriyat sannan shari'a musulunci ta dauka cewa ran ɗan adam yana ɗaya daga cikin abin tilas abubuwa na tilas waɗanda ya wajaba sai an kare su a tsare su wa nahat an ta'ribi halil halaki sannan shari'ar musulunci ta hana a jefa ran ɗan adam zuwa ga halaka والسلب ko kuma ai asararha kama asara al-haqq subhanahu wa ta'ala kaman yadda Allah ya nuni a cikin fadin sa da yace wala tulku bi aydikum ila tahalluka kan ku jefa kawunan ku zuwa ga halaka kan ku jefa kawunan ku zuwa ga halaka to daga idan likita ya tabbatar da cewa in yama wannan operation ya masa aiki zai mutu to bai halatta yi ba bai halatta yi ba sannan Allah mana ku yasa ce yace wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima Kan ku kace kawunan ku Allah ya kasance ne jin tausayin ku sai ya ku kace kawunan ku ba shine sai ce wa iqdamu tabibi ala fi'il jiraha likita yayi alkafira ya karfin hali ya ce sai ya yi ma mutum aiki allati yaqta'u bi halakil marid bi sababiha wanda ya tabbatar da in yi wannan aikin fara lafiyar sai mutu aw yaghlibu ala dhannihi ko kuma mafirin dayan da kansa mara lafiyar sai mutu yu'tabaru dhanban min al-fasad fil ard wannan bannaci a banka الذي حرمه الله سبحانه وتعالى ونهى عنه بقوله جل تعالى وان الله يا هنا حكا يجي ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها كوفي ان ابن كتا باين الله يا جارك da kuma faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa wa idza tawalla sa'at al-afi yufsida fiha wa yuhyi al-haqqa wan nas wallahu la yuhibbu al-fasad fala yusul fihi bi halatti aikata haka wa min thumma qala al-imam al-baghawi saboda haka ne ma al-imam al-maghawi yace wal ilad idza kana fihi al-khatar al-azim kana mahfuz Kin maganin da za a ba mutum kuma ya haifar masa da cutar da tafi wannan maganin ya zama haram Kin maganin da za a baka ya zama ya haifar maka da cutar da tafi taka to haramun ne shan wannan maganin domin al-imam qayyim a cikin zabil ma'ad ya ce ana yin magani ne saboda tsayin sabubba kamar haka a kawo da cuta a kawo lafiya Ta yake ko a rage cuta cutar da ake tare da ita a rage ta idan ba za a iya magance ta mun gane a ko kuma a kawo da wannan cutar a kawo da wannan cutar amma kuma za a samu wata cutar da ba ta kai ta ba na uku nan ko ke na hudu shine bai halatta ba a kawo da cuta kuma a kawo wata cutar irin ta ko kuma a kawo cutar da tafi ta wannan haramun amma guda uku nan sun halatta a kawo da cuta a kawo lafiya a rage cuta a samu rabin lafiya lafi lafi in ji bahaushe lafi lafi namijin lafiya rabin lafiya kenan sannan na uku shine a kawo da cuta babba a samu wata ƙaramar cuta waɗannan uku sun halatta amma ta ƙarshe a kawo da cuta a kawo wata cuta irin ta ko kuma a kawo wata cuta da tafi da wannan haramun ne a hankali ma kowa ba zai yi da wannan ba mun gane ai to shi na Imam al ya ce, duk maganin da za a sha shi kuma ya haifar da wata cuta irin wannan ko kuma cutar da tafi to haramun ne a sha wannan maganin mun gane shi ne sai malam al-Bukhari ya ce. ويعتبر الطبيب الجراب هو المرجع likita wanda zai yi operation din shi za a koma wajen ya ba da bayani fil hukmi bi ghalabati dhanni a game da hukunci game da rinjayar zato bi salamati al marid min akhbar al jirahati sai likita ya tabbatar to kai likitan aka yi wannan aikin yanzu me kake tsammanin cewa zai faru sai gaskiya idan aka yi aikin nan to mafi rinjayen zato iyakan ƙwarewar da nake da ita da abin da na karanta da abin da na saba gani da kayan aikin da ake da su a asibitin mu ko a Najeriya in aka yi aikin nan to zato na kashi hamsin da biyar cikin ɗari za a ci nasara to sai a je a yi. ce eh, in eh, mm, gaskiya zato na mafi rinjaye in aka yi aikin nan in aka yi aikin nan zatona mafi zatona wanda nake jin za a ci nasara gaskiya kashi arba'in ne a cikin ɗari to ba za a yi aiki ko ya ce hamsin hamsin yana shakka ba. sai ina ganin za a iya cin nasara ina ganin ba za a iya cin nasara ba to a nan ba za a yi aiki ba shi kuna ganewa mu fahimci wannan ai matsaloli ne da muke cikin su ko ba ne mu yanzu a gaskiya ce za a shigar da mutum tiyata an saba yanzu ya zama ma ba ba ko ba mata yanzu a binciken da ake kusan mata in mata goma sun haihu sai ta amma uku aiki ana ganin hun haka sai a ce ai kawai operation za a mata to sai an tabbatar da waɗannan dokoki mun gane to wallahu alam maganganun nasu suna da tsoshiyar ba tabbas ina jin na amsa wannan tambayar ko saboda haka idan ya kasance gwagwadon abin da aka rubuta a wannan takardar nisbar ta kasance talatin ko ashirin ko hamsin ba za a yi aiki ba haske idan ya wuce hamsin ya kai hamsin da biyar galaba su zanne wallahu ta'ala ala wa alam Allah kara fahimtar da kaga likitocin mu likitocin kasashen larabawa da suke suka damu da musulunci suna cin gajiya irin wannan duk shekara suna shirya liƙari su samo babban malamin musulunci ya zo ya muku bayani su kawo wasu hukunce-hukunce na abubuwan da suke gudanarwa a cikin asibiti sai a ɗauko waɗannan matsalolin a gwada su da shari'ar musulunci sai a fasu ku can musulunci iya zama sun musulunta da likitaccen su kamar wani Najeriya ya ta sauki ya alamu ban sani ba ko ana yi ne ban san ana yi amma irin ƙasar Saudi Arabia suna da iqabatu iqabatul ƙungiyar likitoci ta ƙasa duk shekara suna gayyato manya-manyan malamai su zo su zauna da su to daga bara zuwa bana ga abubuwan da muka gani sababbi a aikinmu na likitanci a aikinmu na nadi da sauran bangarorin da ake da su tunda asibiti wata kasuwa ce kasuwar kasuwa ce ko ko wata duniya ce mai zaman kanta kowa da aikin shi to sai su kawo irin waɗannan matsalolin likitoci malaman shari'ar musulunci suna dubawa kuma suna ba su musulunci sai ya zama ana yin likitanci a addinance a musulunci Allah mara ya kai mu irin wannan lokacin a Najeriya to muna cikin aya ta tasa'in da biyu har yanzu ba mu gama ba muna bayani a gaba da kisan kai na kuskure malam sai ka karanta ta insha Allah ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم samun shi bayanin nau'ukan mutane waɗanda ake kashe da kuskure akwai na farko shi ne mummuni mai imani kuma danginsa ma mummunai danginsa musulmi shi ma musulmi aya ta ce idan aka kashe shi da kuskure to za a yi kafara ta ‘yan baiwa mummuna ko bawa mummuni namiji sannan kuma a ba da diya ga danginsa diyan nan an yi bayanin yadda take ko dai a ba da raƙuma ɗari ko a ba da dinare dubu ko a ba da dirhami dubu goma sha in kuma mace ce an yi an ji bayani in ɗan tayi ne a cikin ciki shi ma an yi bayani Ke nau'i na biyu shi ne mutum mai imani musulmi amma kuma danginsa kafirai ne aya ta ce za a yi kafara amma ba za a ba dangin shi diya ba kuma mun yi bayani malamai sun yi mana bayani a cikin littafansu a game da hikimar da ta sa aka ce ka a ba dangin shi diya ko to sai nau'i na uku Allah ta'ala ya ce wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaq idan wanda aka kashe kuma ya kasance yana cikin mutanen da kuna da alkawari na cewa babu yaki tsakaninku da su kafiran amana ne wancan kafiran yaki waɗannan kuma kafaran amana to sai aka kashe musu dan uwa wani musulmi sai ya kashe musu dan uwa to sai Allah ya ce fajiyatun musallamatun ila ahli shi ma za a ba da diya zuwa ga dangin wa tahriru qabatin mu'mina sannan kuma za a yanka bai kun ga a nan hukuncinsa hukuncinsa dai da ba hukuncin wannan ɗaya da na farko ko musulmin da aka kashe da kuskure to haka shi ma wanda yake cikin kafiran amana idan aka kashe shi shi ma hukunci biyu ne akwai diya ga danginsa sannan kuma akwai kafara ta ƴanta bawa mun gane al-imam tabari ya ce, ya'ani jalla sana'uhu Allah maɗaukakin sarki yana nufi bi qaulihi da faɗinsa da da ce, wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun أي وإن كان القتيل الذي قتله المؤمن خطأ من قوم بينكم أيها المؤمنون وبينهم ميثاق Allah madaukakin sarki yana nufin ya ku masu imani idan wanda aka kashe yana ɗaya daga cikin mutanen da kun kulla alkawari alkawari na amana cewa ba yaƙi tsakaninku ai ahadun wa zimmatun akwai alkawari cewa ba mu yaki tsakaninku sai wani daga cikin musulmi ya tashi ya je ya kashe wani kafiri amma kafirin amana misali ko kuma musulmi ne amma sa kafirin amana mun gane ai musulmi sai ya tafi cikin kuskure ya kashe wani wanda yake cikin kafirin amana ku riƙe min shi wannan wanda yake cin kafarin amana nan ba a gano shi ba tukuna mu tsaya tukuna ba mu gane musulmi ne ko ba musulmi ba ne amma dai danginsa kafarai amma kafaran na amana sai Allah madaukakin sarki ya ce hukunci biyu hukunci na farko tsakanin mai kisan kan da Allah me zai yi ya ‘yanta bai Hukunci na biyu tsakanin mai kisan kan da dangin wanda aka kashe wanda su ne kafaran amana sai Allah ta'ala ya ce a ba su jiya mun gane ai al-imamu sabari ya ce walaitu ahli harbi ba kafiran da ake yaki da su bane to fadiyatun musallamatu ila ahli za a ba sa jiya a matsayin lallata da makwafin abin da suka rasa na ɗan uwansu wanda aka kashe shi da kuskure. Ya ƙulu fa'ada ƙatilihi diyatun musallamatun ila ahli. Allah madaukakin sarki yana ce mana to ya wajaba wanda ya kisan nan ya ba da diya ga dangin wanda ya kashe da kuskure duk da cewa kafiran amana ya tahammalu ha aqilatu waɗanda za su biya diyan nan su ne dangin mai kisan kan da shi kansa ta haka diya kamar yadda na musulmi yake wanda aka kashe musulmi an faɗa mana cewa idan musulmi ya kuskure ya kashe wani musulmi to wajen biyan diyan da shi da danginsa za su haɗu dangin kuma aka ce al'asabatul zalihu ne da rijali ko masu cin gado da asibci kuma ba ni kai maza mun su ne za su ba da diya to haka ma a nan su ne dai za su ba da diya al-imamu tabari sai ya ce wa tahrir raqabatin mu'mina kafaratan li qatl sannan kuma zai yanta baiwa shi wanda ya kisan kan nan da kuskure kafara ta li qatlihi a matsayin kafara saboda wannan kisan kan da ya da kuskure ya al-imam tabari yace sun bakhtalafa ahli ta'wil malaman tafsiri sun yi sabani fi sifati hadha qatil a game da siffar wannan da aka kashe allati huwa min qaumin bainana wa bainahum mithaq wanda yana cikin mutanen da akwai alkawarin babu yaki tsakaninmu da su malaman tafsiri sun yi safani da shi sun yi safani a kansa a huwa mu'minun aw kafir to kun ji matsalar misali malaman tafsiri sun yi safani. wai shi wannan da za a kashe danginsa ba musulmai ba amma ba kafirai bane da ake yaki da su kafirai ne na zaman lafiya kafiran amana ne to malaman tafsiri sun yi sabani akan shi wanda aka kashe shin shi ya musulunta ne ya bar danginsa ya bar su a cikin kafirci amma yana tare da su a matsayin jini kuma tare da su yake a gari ko ko a a shi ma a kan addinin yake amma kuma kafirin amana ne malamai sun yi sabani akan malamai sun yi sabani akan wannan matsala al-imamu sabari yace fa qala ba'dhum huwa kafir wasu daga cikin malaman tafsiri tun daga sahabbai suka ce kafiri Allah yake yan dan kuma shi kafiran amana shi ma kafiri sai musulmi ya je ya kashe shi shi ne ake bayani kan hukunci ina jin kuna ganewa ai illa annahu laziman qatil qatiluhu diyata laziman qatiluhu diyata sai dai diya ta zama tilas akan wanda ya kashe shi bi anna lahu wa li qawlihi ahada dalilin da yasa aka ce a bada diya duk da kasancewar wanda kamuri saboda akwai alkawari na rashin yaki akwai alkawari na zaman lafiya tsakanin danginsa da kuma musulmai in ji waɗannan malaman magana ta farko kenan suka ce wanda aka kashe nan kafin sai wani ya tambaye su ya ce a ko ai san Allah ya ce ba za a bada san Allah bai ce a bada a ba dangin kafiri jiya ba sai suka ce ai waɗancan kafiran yaƙi sai za aka ce ka a ba su jiya su ko waɗannan kafirai ne na zaman lafiya kafirai ne na amana shi sa aka ce in aka kashe musu ɗan uwa duk da kasancewar da kafiri sai an ba da jiya فواجب أداء ديته إلى قومه للعهد الذي بينهم وبين المؤمنين wajibi ne a ba dangin sadiya saboda alkawarin amana alkawarin zaman lafiya alkawarin rashin yaki da ke tsakanin dangin shida kuma musulmai wa annaha malum min amwalihim kuma dukiya ce daga cikin dukiyar wannan diyya wa la yahillu lil mu'minina shay'un min amwalihim bi ghayri sabili al-aqli kuma bai halatta yi mummune su ci musu dukiya ba tare da san su ba to da kashe sa aka ce a ba su inda an kashe musu su ba kin yadda da wannan magana waye ke wannan jam'iyya kamata waye ke wannan mazhaba cewa wanda aka kashe nan kafiri amma dalilin da ya sa aka ce a ba da diya saboda ɗan uwansa kafirai ne amma na amana ba kafirai yaki ba. to da kan an ba su dukiya ba yi asara ba dan ba su da yaki tsakanin su da musulmai kuma ba su siyan makamai don su kashe musulmi magana nan suna da ƙarfi ko cikin waɗanda suka tafi akan wannan ra'ayin akwai na abdullahi ibn abbas wani jin daga nan zai ce ya eh, yi mun samun hujja akwai al-imam az-zuhri al-imam muhammad ibn shahab az-zuhri malamin al-imam akwai al-imam sha'bi shi ma tabi'i ne akwai al-imam qatada al-majirin ibn abbas akwai Alimamu Ibrahimu Ibrahim an Dukkansu sun tafi a kan wannan ra'ayi da Alimamu imam Ibn Zayd Dukkansu ra'ayinsu ra'ayin su kenan suke ce wanda aka kashe nan ba, da Allah ya ce a ba da diyyarsa kuma a yi kafara amma yana dangin sa kafirai ne to shi ma fa kafiri wa aka runa. wasu kuma malaman suka ce a'a bal huwa mu'min mummuni ne fa ala qatilihi biyadin yu'tiha ila qaumihi min al-mushrikeen li'annahum ahlu fi shi mummuni ne aka kashe amma duk da haka za a ba dangin sadiya duk da kasance wasu mushrikai saboda me su ma saboda alkawarin da ake da shi tsakaninmu da musulmi su ba yaki babu tashin hankali tsakaninmu cikin malaman da suka tafi akan wannan ra'ayin akwai Jabir ibn Zaid tabi'i ne akwai al-Imam Ibrahim al-Tahi akwai al-Imam al-Hafiz to wasu magana ta karbi babban malami a shek musamman da abu ban ba kuwa da kwakwalwa kan mutum ya mana lokaci ne ba gado ba ne iya na eh? ai ba bidiya ai ba gado ba ce haƙƙin su ne an kashe musu dan uwa haƙƙin su ne an kashe musu dan uwa aka ce to wanda ya ci kan kan nan da shi ne su ba su lallashi inda dama akwai alƙawarin ba za a yi yaƙi tsakanin mu da to ya ce ba ba ne to malam mustafa bin abdullahi al-adu a shi mustafa bin abdullahi al-adu ya hujjat a shi littafin sa ta tsifi ta wuce ta ce ce wa kana min al-la'i iz lam yubayyin Allah hal al-maqsud yace Allah dai bai bayyana mana wannan ne wanda aka san ba da Allah na buƙatar mu gane musulmi ne ko ba musulmi ne da ya bayyana mana a can aikewa Allah mu da ke fa in kana min qaumin bainakum wa fa in kana min qaumin aduwwin lakum da yana son mu gane mu'mini sai ce ne wa huwa mu'minun fa tahriru wa qabatu mu'mina kun fahimci magana ta a can na waɗanda muke akwai yaƙi tsakaninsu da musulmai da Allah na son ya bayyana mana cewa wanda aka kashe nan fa mai imani baya tare da mutanen a kafirci ya Allah ya ce wa huwa mu'minun amma nan kawai sai yace fa in kana min qawlin bainakum wa bainahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriqu qabatin mu'mina shine yace tun da Allah bai bayyana mana waye wannan wanda aka kashe ba to shine sai yace an nadhaba ila ta'lim abin da yafi kawai magana sawa'un kana al-maqtul kafirin aw mu'min ko wanda aka kashe kafiri ne ko wanda aka kashe mummuni ne ba mu da wannan amma dama min baina na wa bainahum mithaq matukar dai wanda aka kashe nan a tsakanin mu da su dangin sa akwai alkawarin ba yaki zaman alaina ta adiyatu iyatin ila ahlihi wa da'wa kawai wajibi ne a ba su wannan magana ta ji kai gobe ta yi ba iyaka inda gizo ke tsaka ne to in mummuni ne diya za a bada kamila in kuma ba mummuni ba ne kafiri ne haka take za a ba su niyya cikakkiya ba ka muku wanda shi ba <laughs> to shi ba ba ne. mun gane ai So da aka ke nan ko kafiri ne wannan wanda aka kashe ko musulmi ne ba shi ake kula da shi ba abin lura ne abin lura danginsu su kasance ne su kasance kafaran amana ba a yaƙi tsakaninsu da musulmi shi ne abin amma ba wanda aka kashin ake lura da shi ba abin da za a lura da shi wajen ba da diya shi ne ne danginsa shin kafaran amana ne in kafaran amana ne ya waje a ba su diya a kafarai ne da ake yaƙi da su akwai diya ba diya me kawai aka wajen kama wanda ya kisan kafara هم قالوا ولا وشين في في مالم العدوي مصطفى بن عبد الله العدوي يجي لماذا قدمت الدية للذين بينهم وبيننا ميثاق على تحريف فقط وخلى آية نون ونون ونون وجه ما في الله سبحانه وتعالى قال نفسي بياني كان عم مسلمين يا كشا مسلمين يا أخا ما أعرف هذا wa man qatala mu'minan khaz'an ya aka ce fa tahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahli me aka fara fada kafara sannan sai aka fadi me sai aka fadi niyya amma anaka anaka anaka faran amana sai aka ce wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة في أكفار جبات الدين sai aka fara gabatar da diya akan kafara amma a nan mumuni sai aka fara gabatar da kafara akan akan diya to shine sai yace wa qaddima tahrirur raqabati ala diyati lil qatil al mu'min min qawm al mu'minin amma a mummuni wanda aka kashe shi kuma dangin sa mummunai ne sai aka fara gabatar da ‘yan tabaiwa kafara a kan ne, a diyar da za a ba dangin su, to me za a Mai malamai suka gano a kan haka. me kuka gano ku eh hakkin Allah ya yawa akan mummuni wannan ma ba ta shiga da shi a'a wai wanda su za a za a aka fara gabatar da jiya akan akan kafara wannan kamanin tashi tashi haƙƙin Allah ta'ala ya fi girma akan haƙƙin a wajen mummuni aka kashe kuma dangin sa mummunai ne kuma ni ma bari ƙara muku wani kafin makaranta wanda malamai suka kawo musulmai da aka kashe musu dan uwa za su fi yin haƙuri da diyya fiye da ba fiye da kafaran amana haka ne ko ba haka bane shi yasa sai Allah ya fara faɗin haƙƙinsa sannan kuma mummunai sun yadda da Allah subhanahu wa ta'ala suna girmama haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala fiye da haƙƙin shi yasa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya fara faɗin haƙƙin sa sannan kuma sai ya faɗi haƙƙin su waɗanda aka kashe ma dan uwa mun gane ai to amma malam Musa ibn Abdullahi al-Adawi sai ya kawo sai ya ce ihtiraman lil uhudi wal mawasi saboda girmama alƙawari da musulunci yake mun yi alƙawari da ku ga takarda a rubuce kun sa hannu mun sa hannu shugabannin mu sun sa hannu mu ma shugabannin ku sun sa hannu cewa babu yaki tsakanin mu da ku ba za ku yaƙe mu ba za mu yaƙe ku ba idan wasu za su yaƙe ku ba za mu taimake su yaƙe ku ba idan wasu za su yaƙe mu ba za su ba za ku taimake su yaƙe mu ba idan ma yaƙi ya tashi za su za a yaƙe ku za mu taimake ku in za a yi yaƙi za a ta za za ku taimake ku haka alƙawarin yake to sai sun kuskure wani musulmi kuma ya shiga garin kafaran da mota shi ko da mashin ɗin shi kawai ya je ya kaɗa wani kafiri kafirin amana kaga a ransu za su ji a to wannan nan me suke ne to saboda a nuna alƙawarin nan tana nan muna nan mun rike alƙawari wannan dan uwa namu da ya ko ogo ya kashe muku dan uwa ba na gangan yayi ba to shi yasa sai Allah ya gaggauta ambatan diyar su akan haƙƙin na kaffa wannan ma shi ba kun ga yanzu mun samu wajen hikimomi guda hudu ke in mun haɗa ga na malam Mustafa al-Adawi hafizahullah sannan kuma ga na wanda mala ya kawo sannan ni ma na bada an yi ma na dan fito to to shine wannan mun gane musulunci yana girmama alƙawari duba abin da manzalin da sama yi la imana liman la ahada lahu tun mutumin da bai da alƙawari zai da imani sannan manzo Allah sallallahu alaihi ya lissafa cikin alamomin munafiki akwai ne akwai idza wa'ada akhlafa idan yi alƙawari sai ya saba to ba wanda ake tsammanin ya rika alƙawari kamar mummuni kamar musulmi idan musulmi ya lalace kansa ya koma ƙasa ya rika tafiya da kafafuwansa suna sama kansa na kasa to shine sai ya zama ya lalace sai ya zama yana saba alƙawari baya kula da alƙawari bari mu karanta matsala ta kashe shi kenan mun gama da wannan bangar. iya kafin ita ce wadda muka yi magana kan ta ko iya kafin malamai sun yi sabani a kai amma na zaɓo mana magana ta fi inganci ita ce biyar kafiri ala nisf min diyatil muslim diya kafiri rabin biyar musulmi ce idan aka kashe kafirin amana to danginsa za a ba su rabin diya ne ba za a ba su cikakkiyar diya ba saboda dan uwansu kafiri ne amma idan mummuni ne aka kashe mu, za a ba su diya kamila za a ba su cikakkiyar diya mun gane in an kashe musu dan uwa kafiri to suna da rabin diya idan aka kashe musu dan uwa musulmi su kuma ba musulmai bane to za a ba su cikakkiyar diya mun gane wannan wannan maganar sayyidina Umar bin Abdul Aziz kenan Umar bin Abdul Aziz tabi'i ne ko khalifa mutumin kirki sai na Umar bin Abdul Aziz saboda adalcinsa ake ba da labarin cewa hatta ci na karke ci da yawa in ba da da karke ci mai cin nama aka ce sai ta haɗu da akuya amma ba za ta ci ta ba saboda adalcinsa a zamanin shi wani malami cikin malaman zamaninsa bawan Allah ya tafiya ya dawo bayan gari ya shekaru baya nan sai ya dawo yana dawa sai ga wani kirke ya kama wata akuya a bayan gari sai ce wallahi inna umar ibn abdul aziz qad Ya ce na rantse da Allah babu umar ibn abdul aziz ya mutu bai su da labari amma wannan hadisar da ya gani ka sarki ce ta cinye akuya sai ya ce wallahi tallahi umar ibn abdul ba ya dare. yana shiga gari ko kawai abin da aka fara tabbata da shi kenan aka ce ai yau sai na umar ibn abdul ya yi wajen nima da rasuwa an nada sabon khalifa to shine ne wannan ra'ayin yana da matsayi a cikin musulunci akwai ka'idar da wanda malaman alƙalai suke amfani da ita da yawa tujaddu a nasi aqdiyatun bi qadri ma ahadathu ila ana kago ma mutane dokoki ba tsanani gwagwadon abin da suka kago na banna a ban idan mutane suka kirkiri bikitari ta to sai shari'a ta zafa ba musu shi ya ba da wannan ka'idar ta shari'a wannan ra'ayin sa ne ce kabili idan aka kashe shi kafirin amana to za a ba da rabin diyar za a ba da rabin diyar mai imani musulmi sannan wannan kuma ita ce maganar al-Imam Malik Imam Darul Hijra alaihi rahmatullahi ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara fahimtar da mu addinin sa Allah ƙara mana fikihu a cikin addini ya tsare mu ya ƙara mana kyawawan fikihu ya tsare mana addinan mu waɗanda ba su da lafiya a cikin mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya waɗanda kuma suke da ita Allah ya ma lafiyar tasu albarka ta yadda ita yadda Allah ya ke so Allah ya sa muna cikin waɗanda Allah ne ta a cikin wannan wata mai alfarma waɗannan kwanaki guda goma da muka shiga muna ce sunan mu murna da Allah ya kamu da mu shigo kwanaki masu albarka kwanaki masu daraja Allah madaukakin sarki ya ba mu albarkacin da ke cikin su صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في كفاية تبع الشيخ يا وعليكم السلام ورحمة الله نعم نعم نعم haka ai shi mummuni diya su cika ke diya ake bada yi mana za su bada diya ai kun an ce kafarin amana ba suna ƙarƙashin daular musulunci ko fahimta kafiran amana waɗanda suke karkashin kular musulunci suna cikin daular musulunci su ne ba su da musulunci ba amma da abin yanzu ba mun buka maka misali kafin a zo a zuge kiristocin misra waɗanda ake cin su alaƙaba kibtawa irin rayuwar da suke kenan a masa suna da fafaromar eh, ba fafaroma ba kai fafaroma ne na italiya suna da shugabansu suna da shugabansu suna da shugaban na duniya a masar yake larabci suke duk abin da za a yi na ƙasa har akan ba su minista ɗaya wani zubin ko a ba su ministoci biyu a ba su advisor amma su yi. amma suna ƙarƙashin dokoki na kula na musulunci irin waɗannan ake magana kan da haka in wani nasu ya kashe musulmi zai ba za su ba da fiya mana cikakkiyar fiya za su ba da Eh, na hmm. hadisi ne ta yi ai bada wata wata fatawa ce suka yi aiki da ita ta cewa ba a ƙara yin sallar jar bayan an yi wuce sun yi bayani ran nan eh, eh nan dama ba وعليكم السلام نعم ya eh eh na'am hmm. kawai hmm. Mm. aka matsa ma wancan likitan yi shi ba shi ya sa aka yi wannan aiki ba shi ya sa aka yi wannan aiki al-imam al ya kawo fatan fashin wannan azabin ba. kai ka san likita bai san abin da yake maka kawo kanka ka ce ma magani kuma ka san fa ba liki ba ga likitan Allah da Annabi bane ba na gaske bane na goge ne al-Imam Ibn ne din aka rasa mutum likitan ba komai akan to kaga yin wannan ma ya kamata shi ya matsa yake fi an yi shi ne ka kashe yasa la shauda na wa alaikum salam ta wani can to ya ku yi ne ka mu je mu je kai ne yi sauri masu aikin yawan sojoji kamar sojoji da 'yan sanda a'a shi ai ana yaƙi domin iya tsara ƙasa ana yi ana yaƙi domin kawo zaman lafiya idan kuma wanda ya yarda ya zauna lafiyan nan aka harbe shi akan ka'ida domin ayyuki mun fahimta amma irin yadda wasu daga cikin sojoji suke zuwa suke su kuɗe ma mutane wuta wannan duk wanda ya kashe wani zamu yi hukuncin sa nan gaba waman waman yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu azaban azima mun gane amma wanda akan ka'ida ne mutanen da suka ci zaman lafiya ga sun fito da bindiga su ma suna yakar mutane to sojoji in aka ba su oda a ka'ida ta doka suka yi gab matsayin da za su kai sai sun harbe su suka harbe su wannan ba su saba ma Allah amma irin wanda ake zuwa a yi na san zuciya irin wanda ke faruwa a Najeriya na san zuciya kuma a yi bayani manya-manyan su fito su kare su alhali mutane suna kallo suna keda da wannan za su amsa za su amsa magana ranar lahira na shi ke banci banci ba kwata kwata wannan mihrabin ya rufe maka fiye ta can take kare na'am na'am eh a ya mutaci a fa an hukuncin sa ya mutaci ke ne me hukuncin shi ko kun manta a ciki ya mutu aka ya faɗo ba rai me za a bada me za a bada bawa za a bada in ba a samu bawa ba a bada me yanzu duk wata maganganun da nake da hausa sun tafi baka nan za a bada tumakai ɗari in ba a samu tumakai ɗari ba kuma ba a ah, kai ma rabi kan fada <laughs> mun gane shi ne hukunci shi ta ta yi shi da baka nan ne ka ce za a ba zai sai idan sun kama shi ne sun rike shi yana jin tsoron shi ba za su iya kashe shi amma haka nan da yancinsa da komai har ma kila waya take bugo mishi mun fa shirya nan da kwana biyar ne fa za a yi bikin taso shi daga asibiti mu karɓo shi daga mutuware sannan mai bikin birni mai bikin kai shi koci sannan mai bikin kai ba zai sai musu komai ba ba zai sai musu komai ba ba zai sai musu akwati ba saboda akwati baya cin abin da aka tashi a cikin shari'a musulunci sannan ba zai sai musu kiyama ba zai kiyama amma in a halin da ake ciki suka nemi wani abu ba su faɗa mishi abin da za su yi ba suka kaddara masa wani kuɗi zai iya ba su amma su ce akwati zai fiye musu ko ya fiye musu giya da za a sha ranar bikin business to wannan haramun ne ba zai yi ba domin a taawun 'ala al-ithmi wal udwan ne kuma haramun kun gane kuma su ma a cikin shari'a cikin kiristanci da suna da shari'a ba haka kake su magawa ba ba haka kake su magawa ba amma tun da su ba wanda ya su bid'a ba wanda yake kiristoci bid'a shi dai addinin sun canza shi sun lalata shi a aƙida a ibada a komai sun lalata aqida to ba za ka biye musu akan sai dai in sun kama mutum ne illa masa kuri'a wa qalbuhu mutma'innun bil iman wannan kuma da amma da yancin ka an waya take bugo maka muna nan ba muna jira ka sako mana ga account number din mu ba za ka siya mun gane والله تعالى أعلى وأعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه wanda ba su yi ba su rubuta tambayar a karanta insha Allah